يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب في الضعفاء والكذابين ومن يرغب عن حديثهم أتي قبل كرات اللتاف سيو مسلم يومنا سافير أسبر شاء ديا قوتن بير وتنجماد الأولى hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1442 wadda ta yi daidai da 26 ga watan 12 watan disamba kalandar albashi shekara 2020 muna cikin mukaddima ta littafin sayo musulmi makon da ya gabata mun kai karshen babi na uku a cikin wannan mukaddima yau insha Allah za mu tashi farkon babi na hudu Allah ya taimake mu ya mu dace imamu muslim Allah ya ji kansa ya ce babu fi du'afa wal kazzabin wa may yurghabu an hadithihim babi cikin abin da ya yi magana akan masu rauni da makaryata da waɗanda ake kyamar hadisansu ma'ana maganganunsu duk abin da za su kawo ya yi kamata a ɗauke shi قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأن حديث لسند يزو أبي هريرة الله يقار مرسل يدى دقى النبي صلى الله عليه وسلم شوى شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي سيكون في آخر أمتي أناس a ƙarshen al'umma ta wasu mutane za su kasance yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala uku za su ringa gaya muku abinda ku ko ubanninku ba ku ji su ba ma'ana za su gaya muku maganar da ba ku taɓa ji ba haka iyayenku ba taɓa jin irinta ba fa iyakum wa to ba ku ba su kashe shedinku ka shedinku karku ringa sauraron su an gane ku gashi nan suna kawo hadisan da yawa sai su kawo su ya nabi ya ce kuma annabi bai faɗa ba an gane to shine annabi yake cewa ba mu ba su قال وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول وأن حديث مسلم أن يسار يتياج أبا هريرة الله يقار مسيد داينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي يكون في آخر الزمان دجالون كذابون waɗansu dujalaye maƙaryata za su kasance a ƙarshen zamani yatunakum min alhadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum za su ringa zuwan muku da maganganu da za su jingina su zuwa ga manzo Allah sallam wadanda ku ko iyayenku ba ku ji su ba fa iyyakum wa iyyahum ba ku ba su la yudhillunakum kar ku bari su batar da ku wala yaftinunakum haka nan kar ku bari su fitine ku a cikin addinin in suka kawo aka yi musu magana sai sai ayi ubangiji ne ya gaya musu kai tsaye haddasa ni kalbi an rabbi an gane ko su sun yi mafarki annabi ya gaya musu wanda ya mafarki da annabi baya karya sai ya shi jikan annabi ne annabi ne ya gaya mare ba shi duk wannan dajjalanci ne karya ce annabi ya ba da labari za su zuwa ƙarshen zamani قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبده قال قال عبد الله رضي الله عنه وأن حديث عبد الله بن مسعود الله يقرا مسيد إن الشيطان للي شيطان لا يتمثل في صورة, في صورة الرجل والله يكن ذو أتكن صورة تمتم فيأتي القوم sai ije wa mutane fayu haddithuhum bil hadisi min al sai ya gaya musu magana ta ƙarya fa yatafarraqun sai su tashi su watse bayan ya gaya musu fa yaqulu ar-rajulu minhum sai mutum daga cikin waɗannan mutanen yace sami'tu rajulan a'rifu hahu na ji wani mutum na gane shi a fuska wala azuri masmu amma na kasa tuno sunansa yuhaddisu yana cewa kaza da kaza da kaza sai je yana fada an gane ko to wannan shedan ne ikan riki wato eh, abin nan ikan riki jirkice koma sura irin ta mutum sai shiga cikin mutane sai ya gaya musu magana su kuma sai su ɗauka cewa wannan mutumin wanda suka sani ne mai gaskiyar nan mai amanan nan mutumin kirkin nan ya zo ya gaya musu magana sai su ɗauka gaskiya ce sai su ɗauka suna yaɗawa amma sun kasa gano sunan mutumin wallahi na kasa gane sunan mutumin قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وأن حديث لسندي زوى عبد الله بن عمرو بن العاصي an gane ku wannan shine magana mafi inganci akan sunan Eh, al'as an gani akan ce a murbin al'as a tsaya nan amma dai magana mafi inganci a sunansa shine yi daya an gani fahala ice inna fil bahri shayatin masjuna a koguna <clears throat> akwai waɗansu shaidanu waɗanda aka sa su a kurkuku a wasaƙa ha suleiman suleiman alayhi salam shine ya daure su a cikin koguna yushiku an takhruj sun kusa ta su fito fatakra ala nasi qur'ana su dinga gaya karanta mutane ƙur'ani. zo suna ma'ana suna gaya musu wata magana wadda za a dauke ta wahayi ce alhali ba wahayi bace gashi nan muna ganin su ai sai mutum ya tafsiri sai ya kawo ija ayar qur'ani sai ya fassara abin da tun da kake bukata bajin wanda ya fassara bayan ba wannan tun sai karanta aya sai ta yi wannan ayar ta maulidi ce ana yi ko ba a yi ba wata ayar maulidi a ƙur'ani ƙarya ne an gane ko shaidanun waɗancan da aka tsaure saboda shaidancinsu su suka fito sai suke ziga su da aka da suka zo sai suka karkasa tafsiri akwai a tafsirul ishari a sufi akwai a tafsirul batini akwai a tafsirul zahiri akwai kaza akwai kaza tafsiri guda ɗaya ne a musulunci shi kuma wannan guda ɗan ya kasu gida biyu na farko a tafsirin ma'azur na biyu shi ne a tafsirin da ra'ayi sahih wanda ya saba wannan ba tafsiri ba ne na Allah ba tafsiri ba ne na manzan Allah ba tafsiri ba ne na musulunci na waɗanda suke son zuciya ne suke son su kara abin da suke yi an gane da haka sai su zo suna faɗa suna cewa gashi gashi gashi shi ne ya ce fatakarwa alan nasir ƙur'an sai su dinga karanta mutane ƙur'ani wato wajen fassara a yi son zuciya قال وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشجعي أشعثي جميعا عن ابن عيينة قال قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال جاء هذا إلى ابن عباس yani bushair ibn ka'ab tawus yace wannan ina nufin bushair dan ka'ab ya zo ji abdullahi dan abbas faja'ala yuhaddithu sai ringa kawo masa hadisai faqala lahu ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace da shi ud li hadisi kaza wa kaza maimaita hadisi na kaza da kaza da kace fa'adala sai koma maimaita sun mahaddasa sannan ya ci gaba da bashi hadisai faƙala lahu udli hadisi kaza wa kaza sai ce koma hadisi kaza da kaza fa'adala sai koma ya karanta wancan hadisi ko waɗancan hadisai faƙalala sai ce da shi ma adiri a arafta hadisi kullahu wa an karta haza am an karta hadisi kullahu wa arafta haza shi wannan bushe ɗan ka'ab sai ke ce da abdullahi ɗan abbas to ban sani ba a hadisan duk da na faɗa ka gane su waɗannan ne kawai baka gane ba kake inkarin su ko kuwa kayan inkarin hadisan da na faɗa ne gaba ɗaya waɗannan kawai ka gane shi yasa kace a maimaita su faƙala lahu bin abbas sai abdullahi ɗan abbas yace da shi inna kunna nuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh lam yakun yukzabu alai mun kasance muna karɓar hadisi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga duk wanda ya zo ya gaya mana lokacin da ba a yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙari'a. falamma rakiban nasu sa'aba zalur lokacin da mutane suka bi kowace irin yama daidai da wanda ba daidai ba taraknal hadisi an sai muka bar karɓar hadisi daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai daga mutane masu mutunci masu kirki waɗanda aka san amincin su. an gane asalin as-sa'ab wa zalul sifa ce guda biyu ta raƙumi raƙumi ko dai mai wahalar hali ko kuma wanda yake mai saukin hali shi as-sa'ab shine mai wahalar hali azzalul shine wanda yake horarre wanda mai kyawun hali wanda ba shi da fitina to wannan shine asali amma nan abinda ake nufi lokacin da mutane suke kawo hadisi ta kowane bangare ba tare da tantancewa ba su dai kawai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan an wuce har yanzu wani hadisi ina nan ina yawo duk shekara wannan lokacin ya taho sai a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ko azumi zai fara rana kaza ga watan kaza sai a faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ifare wa dan uwansa albishir da wannan wuta ba za ta shafe shi ba da sauransu waye faɗa inda za ka gane wannan hadisin ƙarya ne wane ne a musulunci sai da tsayuwar wata ake amfani ba lissafin kwanakin rana ba yanzu idan ka ce ramadan zai fara kaza ga watan kaza na kalandar albashi to sai aka samu a cikin watannin nan guda hudu da suka rage gabanin azumi wani ya yi nusa da ƙari sai yi talatin wani kuma sai ashirin da tara ya za ka iya ganowa tun daga yanzu in ka ce ya ga kalanda nan an yi kalanda sau nuwa na yin kalanda tana rushewa an gani saboda haka ba gaskiya ba ne ba annabi san bai faɗi wannan magana ba cewa wanda ya ɗan uwansa albishir da fara watan ramadan wai zai samu wai wuta ta haramta a kansu bal wanda ya faɗi wannan ma wuta ta waje ba kan shi da annabi ya ce wanda duk ya min ƙarya da gangan to ya tattali wurin zaman sa a wuta wannan ƙarya ce aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sauke an gane to lokacin da mutane suka ringa ɗebo kowace yama su jingina ga manzo Allah Abdullahi da Abbas ya ce sai muka daina karɓa hadisai daga wajensu sai an tsaya an tantance قال وحدث kaga irin waɗannan masu irin wannan maganar suna shine mahallu shahid ka kiyayi masu irin wannan maganar yurgabu an hadisihim ana kyamar hadisan su an gane ana kyamar hadisan su قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال wannan hadisin da sanadi zuwa abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa yake inna ma kunna nahfazu alhadith kawai mun kasance muna haddace hadisai ne wal hadith yuhfazu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma hadisi ana haddace shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in annabi ya faɗa sai a kiyaye amma id rakibtum sa'bin wa kullu sa'bin wa zalul to amma kun ringa kun kowanne irin hadisi sai ku tarkato ku kawo da na daidai da wanda ba daidai ba mai kyau da mara kyau fa haihata haihat to yanzu fa haihat ba mu ba ku ba za mu karba hadisan naku ba an gane ku قالوا حدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء أبو شهر العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث وأن حديث قيس بن سعد يروي تشدق مجاهد يتشي بشير العدوي يازو جاب له دان عباس سيرنغ فدر حديثي ويقول ينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faja'ala ibn abbas la ya'zanu li hadithi sai abdullahi dan abbas in zamanto baya sauraron abin da yake fada wala yanzuru ilayhi ko kallon sa ma bai yi fa qala sai shi bushair al-adawi yace ya ibn abbas yace ya kai dan abbas Malila la araka tasma'u li me yasa naga baka sauraron abin da nake fade uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wala tasma' ina cewa da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba ka sauraro kaji? ji faƙala muna abbas sai abdullahi dan abbas allah ya ƙara masa yadda ice inna kunna marratan iz sami'na rajulan yaqul qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa azkayna ilayhi bi azanina mu mun kasance da farko da mun ji mutum yana cewa manzan Allah sun salam ya ce nan da nan sai mu kalle shi nan da nan sai mu juya muna saurarensa kunnuwanmu mu ba shi harin kunnuwanmu mara kiban nasu sabon zalul lokacin da su mutane suka bi kowace yama lamna minan nasu illa ma ari. sai ya to ba ma daukar ba daga mutane sai abin da muka sani sai abin da muka sani ingancinsa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi bushair ba sahabi ba ne amma kuma met ne suna sa'anni da shi abdullahi dan abbas yayi karatu amma kuma ba mutum bane ingantacce an gane ko قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني وأن حديث ابن أبي مليكة ya ce na rubuta takarda zuwa ga abdullahi dan abbas ina tambayarsa ya rubuto min wani littafi amma ya koyi wannan maganar gabira na faƙala sai abdullahi dan abbas ya ce waladun nasu ɗa wanda yake mai nufin alkhairi mai nasiha ana akhtaru lahul umura ikhtiyara ni na kasance ina zabar al'amura gare shi zaɓi sai na tantance wa ukhfi an ina ɓoye wani abu kuma gabaran lafazin wa ukhfi anhu da can yukhfi anni an ruwaito da ha yuhsi anni wa uhsi anhu wato ina nufinsa da alkhairi ina nufina da alkhairi kamar yadda annabi ibrahim ya ce inna rabbi kana bi hafiya an gane eh, huka na bi hafiya eh, wa ad'u rabbi ko innahu kana bi hafiya yace bauta ubangiji na lalle ubangiji na ya kasance hafiya ne gare ni ma'ana mai nufi na ne da alkhairi ina kewaye ni da alkhairi kowane lokaci kala iti fada'a bi qada'i ali sai yasa aka kawo masa kundin littafin alƙalanci na aliyu ɗan albi talib faja'ala yaktubu minhu ashiya sai kasance ina rubuta wani abu wasu abubuwa daga ciki waya murru bihi shay wani abin kuma sai in wuce da shi ba zai rubuta shi ba faya ƙulu sai mu ji ya ce wallahi ma qada bi hadha aliyun illa an yakuna dhall ice wallahi ali bai hukunci da wannan ba sai dai matsala aka samu da ya ce illa an ya kuna zalla sai dai ya zamanto ya bata ba wai ya bata ba sai ya ce ya yi kuskure an gane ku sai dai kuskure amma wannan hukuncin ba aliyu ne ya shi ba an gane ku to da haka ainihin wato ba duk abin da ka ji ba ne nan abdullahi dan abba sawaye ya aka aka kawo masa littafi na hukunci kundin hukunci da Ali da Abi Talib yayi in yazo sai ce wannan wallahi bai wannan hukuma shi yi wannan hukunci ba haka ba to an samu matsala sai dai yayi kuskure amma ba zai wannan hukunci an gane قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال طاووس يتي أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي, علي رضي الله عنه أنزو عبد الله دان عباس دون للتافي وأن أتكنسى أقويه كنشه كنشه علي دان أبي طالب الله يقارى مسيدا فمحاه إلا قدر سيقوج وأن اللتاف قبل أبن نبي فحكبا وأشار سفيان بن عيينة بذرائه sai su fi annan waye na yi nuni zuwa ga zira'in kam an gani yace littafin gashi mai yawa amma duk Abdullahi dan Abbas ya goge shi bai abin da ya bari bai wuce haka ba wato ina nuna karancin abin da ya bari daga ciki an gane قال سلام عليكم sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya haka an gane can sura sura ta 19 suratu maryam an gane ku وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ما يعبدون إلا بعشرين tana gabanin nan ne آية. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا بارك الله فيكم قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال wannan hadisin abu ishaq ya ce lamma ahdathu tilkal ashiya ba'da ali radiyallahu an lokacin da suka kirkiri waɗancan abubuwa bayan wucewar ali dan abi talib qala rajulun min ashabi ali radiyallahu an wani mutum daga almajiran ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yace qatalahumullah Allah ya tsine musu ayyi ilmin afsadu sun bata ilimi gaba daya an gane wato sun zo haka kuru sun kirkiri maganganu sun jingina zuwa ga Ali dan Abi Talib sun ce shine ya fade su bayan bai fada ba to shine yake tsine musu قال حدثنا علي بن حشرم قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول ابن عياش اتي ناجي المغيرة الله يقارى مسيدائنا شوى لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود bai kasance wani hadisi zai zo izamanto na gaskiya bane daga abliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda sai hadisin da izo ta hannun almajiran abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda to shine kawai hadisan su izamanto hadisi ne na gaskiya da aka jingina zuwa ga Aliyu amma hadisan mutanen Kufa da suka kawo daga Aliyu dan Abi Talib suka ce ya fada to ba za a gaggata su ba sai waɗanda almajiran abdullahi dan mas'ud ne suka kawo saboda shi ya fara kafa makaranta a Kufa an gane to saboda haka suna tare a can almajiransa a wasu sashi ne na almajiran aliyu dan abi talib to yanzu suka kawo hadisi suka ce aliyu ya ce kaza su waɗannan almajiran da suka yi shuhura da abdullahi dan masud to wannan hadisin karbabbe ne amma wani su ba za a karba ba an gane ko in ji almugira an gane ko lafazin yasduku an karanta yasduku an karanta yusaddiqu an gane ku ko yusaddaqu ba zai zamanto a gaskata wani hadisi da aka kawo daga Aliyu dan Abi Talib ba sai hadisin da almajiran Abdullah dan Mas'ud suka kawo an gane ku babu fi annal isnada min ad-din babi da zai bayanin cewa isnadi ina daga cikin addini jingine da ake yi a ce manzan Allah ya ce ta hanyar wane ya ruwaito ya ruwaito daga wane har a kai kan manzon Allah din wannan abin da ake faɗa na jingina na sanadi to wannan addini ne wa annar riwaya ta la takunu illa an istiqat kuma ba yi riwaya ta hadisi sai daga amintattun mutane wa anna jarhar ruwati bima huwa fihim ja'iz kuma a aibanta masu ruwayar hadisi da halinsu da ɗabi'unsu abinda yake a kansa suke wannan ya halatta bal wajib ba ma ya halatta bane wajibi ne wa annahu laysa min al-ghibati al-muharrama baya cikin giba yi da mutane cin naman mutane da aka haramta bal min az-zabbi 'an ash-shari'ati al-mukarrama a'a a faɗuwa na na kirki ne wani ba na kirki bane wannan ina daga kariya da ake ba wannan shari'a mai girma mai kima shari'ar musulunci an gane ku da aka karkaje ai wani makaryaci ne a hadisi da ce to su kuma sai suka gudanar da rayuwarsu wajen sukan mutane wajen aibanta su a'a قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال ابن سيرين الله يجيكن سيتي لم يكونوا يسألون عن الإسناد بسكسن سنة تنبيا قمد سندي با فلما وقعت الفتنة lokacin da fitina ta faru aka fara ƙarya ga manzo Allah su sallam ƙalu sai suke cewa sammula na rijalakum ku gaya mana malamanku mazajen da kuka ruwaito wannan maganar daga wajensu zaru ila ahli sunnati fayu'khadhu hadisuhun sai a tantance ahli sunna daga ciki sai a karba hadisunsu su zaru ila ahli bidai fala yu'khadhu hadisuhun a tantance ɗan bid'a su kuma ba za a karbi nasu ba قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظ إبراهيم الحنظ to ni bai kamun ba ku bari idan na abin da sai makaranta kala haddasa ya sa kuma ibrahim قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا عن محمد قال وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله قال ناقن شكينكم حديث ده سندي محمد بن سيرين الله يقارى ما yadda إن هذا العلم دين للي ونن علم نحديثي الديني دي fanzuru amman ta'khuduna dinakum to ku duba ku tantance daga wa za ku dauki addininku wane ne zai ce da ku annabi ya ce ku saurare shi wane ne in ya gaya muku ba za ku yadda ba an gane ku addini ne kuke yi قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم الاحول عن ابن سيرين قال محمد بن سيرين يتي لم يكونوا يسألون عن الإسناد da farko basu kasance suna tambayar isnadi ba kowa ya kawo hadisi dan sun san girman jingina magana zuwa ga manzan Allah ba wanda yake tunanin akwai wani ɗaya da zai iya manzan Allah ƙarya bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wanda duk yi min ƙarya ita ta zaman zamansa a wuta sai suke da san ba wanda zai yi to kuma sai suka ga ana samu ana yi to da suka ga haka falamma waqa'atil fitna lokacin da fitina ta faru cikin mutane suka zo suna ƙarya ga manzo Allah yo wata fitina ta fi ƙarya ga manzo Allah kaga babban fitina ce wannan ka rasa wanda zaka yi ƙarya sai manzo Allah to da fitina ta faru cikin mutane kalu sai suka ringa cewa sammulana rijalakum ku ambata mana mazajenku waɗanda kuka ruwaici wannan hadisin a wajensu fayin zaru ila ahli sunna sai a tantance ahli sunna daga cikinsu fayin hadu hadisuhum sai a karɓi hadisansu wayin zaru ila ahli bida'i fala yi hadu hadisuhum sai a kalli ko a tantance 'yan bida'a su kuma ba za a karɓi hadisansu ba قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى qala laqitu tawusan fa qult Sulaiman ɗan Musa yace na haɗu da Tawus sai nace haddathani fulanun kaita wa kaita wani ya gaya mun kaza da kaza an gane ku qala sai Tawus yace da ni alhamdulillah hadith Allah subhanahu maliyan fahud anhu yace idan wannan malamin naka mutumin naka wannan da kace ya ce da kai manzan Allah ya ce kaza ya ce kaza kaza idan sika ne amintacce ne mai karfin hadda ne mutumin kirki ne an amince da shi a addininsa da iliminsa za a iya dogara da shi kamar inda wanda ake bin bashi aka ce kan karɓi bashinka a wurin wani iyadda zai karba saboda ya sai yana da kudin da zai biya shi in haka ike a bangaren ilminsa da addininsa to ka karba abin da ya gaya maka an gane ku ai da yake baliyan ai daga albali ne ai mun wuce shi ko wanda za a ce eh, wani ina bin wani bashi rigima ta zo ta faru sai ce to bashin ya dawo kai na zan biya ka sai kai kuma sai kai yadda saboda ka san zai iya biyan ka yana da wadata to wannan duk ya kawo maka ilimi in ka fahimci haka ike he is capable yana da capacity na wannan abin to shi kenan sai ka yadda an gane ku to sannan sai ka gane ba kai ne kuma kake cewa aiwa da ka gamsu da iliminsa ko ka zaba a'a kowane bangare da ilimi akwai waɗanda suke yadda da cewa da ina da wannan ilimin dole ta an tantance wannan an gane قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس سليمان بن موسى يتي نتي لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا للي وانا يا جاب كذا كذا قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه wannan hadisin kamar wancan da ya gabata قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال ابن أبي الزناد ابتشي دقمه فنسى العارج يتي أدركت بالمدينة مئة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث نارسكي متنطري أمدينة ذكا ننسو أن أمن شيء شيء amma ba a karɓar hadisi a wajensu yuqalu ana cewa laysa min ahlihi shi ba ahlin hadisi bane an gane ku misali mutane su zo su yi ilimi ko yi ilimi amma wannan yayi arabiya wannan yayi larabci fiqh wannan yayi larabci hadisi wannan yayi larabci qur'ani ba to kowanne sai ya tsaya a bangaren da yake an gane kowa ya tsaya a sa. in ka san hadisin ba bangaren ka bane kar ka sa harshen ka a cikin su sai ka kyale shi aka fa maka sai ka ce a gaskiya ni ban san wannan ba kai dan wa malam Habibu Sulaiman Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ya huta Dr. Habibu wallahi aka yake rubuto hadisi sai ya aiko min yace mana duba mu waɗannan hadisan ina da wa'azi da zan yi ko ina da faɗakarwa a duba min ingancin to haka ake yi in baka sani ba sai ka tambayi wanda ka san ya sani ko kake zaton ya sani kowa ya tsaya inda yake to waɗannan mutanen su ɗari a madina kowannensu amintacce ne mutumin kirki amma baya ba a karɓar hadisi daga wajensu aka ce saboda mai ce ai ba malaman hadisi ba ne ai kuna gane ku ba malaman hadisi ba ne قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان سبود أي شيء وانشان أبي عمر أي مضاف ليه مضاف إليه كو قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول wannan mis'ar ita na ji sa'ad ɗan ibrahim yana cewa la yuhaddisu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa thiqat babu wadanda ba wanda zai bayar da hadisi daga manzan Allah sallam a karɓa sai amintattu wadanda an amince da halinsu a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قالوا حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مروى قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول وأن حديث أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك الله يقال ما سيدا يناتوا الإسناد من الدين إسنادي نادقتشين الديني ولولا الإسناد بعدما إسناد با لقال من شاء ما شاء da duk wanda ya ga dama sai faɗa abin da ya ga dama ya ce manzan Allah ya ce an gane amma ina in kana faɗa sai a ce to ina sanadinka kamar yanzu ne in kana so kai maganin duk wannan shakiyancin duk wanda ya kawo maka wani abu sai ka ce to ina ingancin an gane sai ka ce ina ingancin magana duk wanda ya turo wani abu in kana so ka gane ingancin abin ko sai ka ce ina isnadin wannan magana ko ina ingancin magana to ka sa shi ya yi shiru ke an gane ku in akwai inganci sai turo maka bayanin inganci kai kuma sai ka yada idan babu ya yi shiru to shi kenan daga nan sai tsaya amma idan mutane ba su yin haka nan to za su yi ta taimaka ana yin ƙarya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala muhammad ibn abdullah haddathani al-abbas ibn abi rizma qala sami'tu abdullah yaqul يقول وان حديث sanadi سنه ابي عبد الله yana cewa bainana wa bainal qaumi al-qawa'im abdullahi bin mubarak afwan ba abdullahi dan mas'ud ba yace naji abdullahi dan mubarak ina cewa bainana wa bainal qaumi alqawaim tsakanin mu da mutane akwai kafafu wato abubuwan da za a dogara akan su kamar wannan tebur din wannan kafar ta tebur ne take cewa ta alqaima abinda ake dogara wani abu yake dogara akan sa ya tsaya ba kamar kafar mutum ba ta mutum ba za a yi cewa da ita alqaima saboda yana tsayawa ta amma ana nufin ka'ima abin da dole sai da wannan abin wani abu zai iya tsayuwa akan wani abu shi yake cewa da shi alqa'ima ya al-isnad ina nufin isnadi wato duk wanda yace da mu annabi ya ce to ya gaya mana isnadinsa wa qala muhammadun sami'tu aba ishaqa ibrahim ibn isa at-talqani qala qultu li abdullah ibn al-mubarak at yace nace da Abdullah dan al-Mubarak ya aba Abdurrahman ya baban Abdurrahman al-hadith alladhi jaa hadithin nan da izo aka ce annabi ya ce inna min al-birri ba'da al-birri an tusalli li abawayka ma'a salatik wa tasuma lahumā ma'a sawmik wai ina daga biyayya ga iyaye bayan biyayya ta abin nan ta wajibi wadda take haka sananniya eh duk sanda kai sallah kai wa iyayenka sallah duk sanda kai azumi kai musu azumi qala ite faqa inji shi at-taliqani ite faqala abdullahi sai abdullahi bin al-mubarak amirul mu'minin fil hadith yace ya aba ishaq yace ya baban ishaq amman hadha daga wa aka samu wannan hadisi qala at-talqani yace qultu lahu nace da shi hadha min hadith shihab bin khirash wannan hadisin hisham ne eh, shahab ne dan khirash faqala thiqatun ah, sai ce faqala thiqa yace wannan mutumin kirki ne amman qala yace da ku shi kuma waye ya fada qultu anil hajjaj bin dinar yace yace daga al hajjaj dan dinar qala thiqa yace shi ma mutumin kirki ne amman qala yace daga wa qala qultu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita alhajjaj ɗan dinar ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙala sai abdullahi ɗan al-mubarak ya ce ya aba ishaq ya kai baban ishaq inna bainal hajjaj bin dinar wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam mafawizu tanqatu a anaqul mati tsakanin shi alhajjaj ɗan dinar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu fagage da raƙuma suka tambasi sai idan suka tashi sai sun kai sun cinye wannan tafiyar ba dole sai su ya da zango ma'ana tsakaninsa da manzan Allah akwai nisa kenan shi ba zai iya cewa manzan Allah ya ce ba kai tsaye walakin laisa fi sadaqati ikhtilaf yace amma babu sabani tsakanin mutane tsakanin malamai cewa mutum yayi sadaka in eh, mahaifansa su samu ladan bayan sun mutu wannan babu sabani a tsakanin mutane wannan maganar cewa duk sanda kai sallah sai kai wa iyayenka duk sanda kai azumi sai kai musu wannan ba gaskiya bane an gane ko amma malamai suka ce inna minal birri an tusalliya li abaika kullama sallaita li nafsik ina daga biyayya ga Allah ina daga biyayya ga mahaifa duk sanda kai wa kanka addu'a to kai wa mahaifanka an gane ko duk sanda kai wa kanka addu'a to kai musu to wannan da'a ce biyayya sai kyautayi ne zuwa ga iyaye amma ce duk sanda kai sallah sai kai wa iyayenka duk sanda kai azumi sai kai wa iyayenka to a to yaushe zaka yi azumi kai wa iyayenka azumi dai ayi ni kwaya ɗaya ake yi ko ko Ramadan ya wuce kuma sai ka ware wani wata kai musu nasu saboda haka wannan ba gaskiya ba ne to shi ne abdullahi dan al-mubarak sai i gaya masa nan wata hanya ce ake nuna mana inda za ka iya bi ka tantance hadisi mutumin da tsakaninsa da manzo Allah akwai shekara ɗari kawai kuma sai ce annabi ya ce an gashi a sai kawo sanadi idan maganar da sanadi ya ce annabi ya ce kamar yadda muke yanzu mu ce manzo Allah ya ce kaza manzo Allah ya ce kaza to wannan idan akwai sanadi mu su ba sunan mu muhaddisai ba an gani in kana son kaza muhaddis sai ka samu sanadi ba wai yanzu ba samu muhaddis ba a ana samu amma sai ka samu sanadi wannan hadisin ka karɓe shi daga sanadi zuwa malaminka malaminka zuwa malaminsa malaminsa zuwa malaminsa har akai kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu ana samu amma duk waɗanda muke cewa annabi ya ce muke da sanadi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gane da kyau saboda haka cewa sai kana da sanadi in kana da shi ina da kyau ma'ana idan kana so ka ce annabi ya ce kai tsaye to ka samu sanadi misali a ce an ruwaita daga wajenka annabi ya ce kaza in ba haka ba to ka bari inda ka koyi sahihul bukhari a wajen ka ba yana da sanadi ne shi ma dai ya koya daga malaminsa haka nan shi kenan ka karanta da mutane a haka na fatan muna gane wallahu alam to mun kawo karshen wannan babin insha Allah Allah kai mu gobe sai mu tashi kuma babi na gaba da fata abin da mu faɗa zan daidai ne Allah ya ba mu lada inda muka kure kuma Allah ya yafe mana abin da yake na aiki ne Allah ya ba mu ikon aiki zan ne santa kuma Allah ya ba mu ikon ne santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai na amfani da wannan dama in isar da sakon godiya da gajiya ga duk yanwa da suka halarci daurin auren mu da aka yi ajiya eh, Aisha Aminu Ahmad eh, a nan masallaci ina roƙon Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci auren kuma Allah ya sa albarka a ciki da ba duk aurata yar musulmai Allah duk abin da muka saba roƙon kai ba muna roƙon ka Allah ka yi mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته